Cutar sukari ga masu juna biyu tun can matsala ce ta sinadarin glucose da ke faruwa a lokacin ɗaukar juna biyu na farko. Ya kamata a bambanta abubuwa. Idan aka ce ciwon sukari ga masu juna biyu, cuta ce da ke faruwa kawai a lokacin da ake da juna biyu. Kafin mace ta ɗauki ciki ba ta da cutar sukari kuma bayan ta aihu komai zai tafi daidai wato cutar na ɓacewa Tana kwatankwacin kashi biyar cikin ɗari na al'amarin juna biyu. Dokta to menene yake haddasa wannan cutar sukari. E su ne abubuwan da muke kira abubuwan hadari, abubuwa masu haddasa cutar sukari ga masu juna biyu musamman suna da alaka da iyali, wato idan mace ta yi cutar sukari a ciki na farko da na biyu da na uku mai yiwa ne ta sami wannan cuta a ciki na hudu. Akwai kuma halin da mata ke samun jarirai da nauyinsu ya wuce gram dubu hudu, dubu biyar har dubu shida ta hakan sai su ci karo da matsaloli. Mun taɓa ganin wannan anan. a nan. agora em si, Dakta ya mace mai ciki take iya gane tana da cutar sukari na mai juna biyu. Ana gano shi a yayin gwaji musamman in akwai kasancewar abubuwan hadari da muka zana a baya da kuma a farkon ɗaukar ciki. Ana iya gane irin wannan cuta ga mai juna biyu idan rashin lafiya ya tsananta. Dakta, menene hadarin? Akwai abubuwan da muke kira matsalolin aihuwa musamman hawan jini da ke iya zama dalilin a jariri da nauyinsa bai isa ba. Tana kuma iya fuskantar samun wasu ruwa da suka wuce mizani tana kuma iya aihuwa tun lokaci bai kai ba. Ya ake iya kiyaye yaduwar cutar sukarin? Ya asirta nombar da shos ke akwai abubuwa da dama da ya kamata a yi su ne musamman mata masu juna biyu su san abincin da za su ci kuma mai tsafta akwai abincin da ya kamata su ci akwai wanda bai kamata su ci ba idan ana cin abinci mai zaki sosai akwai matsala dole sai mata masu juna biyu sun sake duba yadda za su yi amfani da sukari gaba daya akwai kuma ilimin warkewa ga mata mai rashin lafiya yana cikin tsarin wayar da kai akwai kuma kulawa da ya kamata ta samu daga kwararrun likitoci daban-daban akwai likitan mata akwai likitan yara akwai likita mai kula da cutar sukari duka waɗannan ne ya kamata kamata su kula da mace mai juna biyu da ke dauke da cutar sukari a cikin wani yanayi ana iya ba da magani ta hanyar insulin wato allura domin ba amince mace mai cutar sukari kuma da juna biyu ta sha kwayoyin magunguna ba allurar wani magani mai suna insulin ake yi mata injection don produit qu'on appelle l'insuline